na je neman kayan aiki ina faɗa kullum ni ban shiga siyasa dan na faɗi Allah da annabi ba a'a na tafi siyasa ne don a bani dama a taimake ni na taimaki waɗanda suke ƙasa da ni kuma ban samu ba saboda haka yin ta wani ɓangaren ma faɗuwar a waje na daidai ne saboda akwai waɗanda aka ba mahimmanci kuma ba su da amfani a cikin tafiyar ka zuba kanka karatu a kanka sosai alhaji baka da ko sisi ka ji gun ɗan siyasa ya taimakon ka ta ba za ka zama ɗan iska a gari ba sunana Umar Umar Alhassan wanda aka fi sani da kin indara sarki mai daraja. To, a madadin masu kallo za mu so mu ji tarihin kin indara. So, kin indara dai an haife shi a garin Kano karamar hukumar Dala, unguwar gurin dutse a mazaɓar Yalwa. So, wannan shi ne takaitaccen tarihi na kuma takaitaccen waye indara. Wace za mu so mu ji tarihin yadda aka sumo haka gwagwarmaya. gwagwarmayar da yawa ai an sanin ka al'amuran da suka shafi matasa mun fara gwagwarmaya gaskiya lokacin da yawa wajen shekara goma sha ɗaya kenan zuwa sha biyu kuma mun fara gwagwarmaya tun a sakandare school muka zo muka gama muka tafi makarantar gaba da sakandare school wanda har yanzu ba mu gama ba daga baya Allah ya ba mu ɗaukaka a kafafen sada zumunta wanda daga nan magoya baya suka ga ya kamata a ce irin sanin da aka yi mana misali mun fito mun taka muhimmiyar rawa wajen wayarwa da matasa kai da kuma ganin sun shigo harkar siyasa don a fafata da su to wannan shine ƙwarin gwiwar da muka samu muka fito muke ta harkar matasa Doci, gugur maya aka soma so mun fara gwagwarmaya tun ta midiya ne gaskiya dan duk wanda ya sani zai ci ya sani a kafafen sada zumunta ne kuma daga baya da muka samu goyon bayan matasa da muke tare da su suka ce to ya kamata mu zo mu yi siyasa kuma wanda ita ma a nan mun taka muhimmiyar rawa a kakar zaben 2023 nan da muke ciki kakar zaɓe da ta gabata an ga yadda ka fito wajen tarika da ka shirya na wayar da kan matasa akan abubuwa me faru kai wani ma na cewa ɗaukar nauyin ka akai kai waɗannan taruka. kowa ya san ba wanda yake ɗaukar nauyi na gaskiya saboda ni ba kayan kowa a hannu na kawai dai akwai kishin matasan ne a cikin zuciyarmu kuma wannan ne yake ba kwarin ƙwarin gwiwa duk inda muka je muke iya taka muhimmiyar rawa amma me kake son cimma da wannan gurbin abin da nake so in zama shine in Allah ya taimake mu ina so na ga na zama jagoran matasa na ƙasa gaba ɗaya yanda duk inda matashi ya ganni insha Allahu zai ji daɗin ya haɗu da ni kuma zai yi alfahari da ni wannan abin nake so na ga na cimma a rayuwana yanzu bayan irin waɗannan wayar da kai da tarika da kake shirya me kuma kake yi da ya shafi inganta rayuwar matasa so ina business kuma a wannan business ɗin ina ɗaukar nauyin matasa wajen koya musu saboda ina da ma'aikata wadda nake da ita ta hoto idan mutum ya zo zai biya kuɗi haka aka fi so in kuma ka zo kana so ka koya baka da kuɗi nan ma za a san yadda za a yi a koya maka don ka dogara da kanka wani ƙalubale ka fuskanta ƙalubale da yawa gaske saboda ka san mutane ba wani kakka sa a ranka za ka yi kowa daidai saboda yanayi na rayuwa so ana fuskantar kalubale sosai wanda ni wannan baya zama min wani nakasu. kusan ma abu ne wanda na fi so din shine in ga ana samun kalubale din to shine yake nuna kana abu wanda yake mai kyau don al'umma kuma wani kalubale ne ka fuskanta da ya tsaya maka a rai wanda kake tunowa lokaci zuwa lokaci <laughs> akwai shi amma na bar shi a raina kwanaki a wani tsokaci da kai lokacin da ake ta tarika na masu amfani da dandalin facebook hmm. ka yi shi akan jihar jigawa wannan abin ya yamutsa hazo wai me ya faru a wannan lokaci <laughs> to jigawa da kano dai ganin su nake ni abu na daɗaya ne tunda duk inda kake da masoyi yana da kyau ka kula da shi so Allah ya ga zuciya na na yi abin ne don wasa to amma ka san mutane kowa da irin fahimtar shi ya kawo tsaiko wasu sun yi zagi wasu sun yi maganganu wanda suke marasa daɗi amma hakan bai sa na ji komai ba saboda Allah ya san zuciyata me nake nufi kuma mutanen jigawa ni a na ma suna ɗaya daga cikin waɗanda nake so saboda suna nuna min ƙauna ba da dare ba dana so ban ɗauke shi abin damuwa ba gaskiya me ya faru a ga kasuwar sheka daga jam'iyyu daban-daban a yayin zaben da ya gabata rashin ba da muhimmanci duk inda muka ji mun je ne don a ba mu dama to kuma ba a ba mu dama ba kawai ana amfani da mu ne saboda haka 'yan yankan wuta ne so saboda haka muka ga wanda mu tafi wani gurin da za a bamu dama shi ma kuma da muka ji ba mu samu damar ba wanda a yanzu kusan zan ce ba ni da wata jam'iyya wadda nake goyawa baya tsakanin ita apc da pdp da ragowar jam'iyoyin ma amma wasu na cewa kamar wai ku ne kuka je yankan wuta mu ne muka wai ku ne kuka je yankan wuta to a bamu in mun yanka ma ai ba a bamu ba kaga ba za a ce ku mun je yankan wuta ba amma wata dama ce kuka je nema mun je neman damar yadda muke da magoya baya ko muke iya gaya wa matasa magana su gamsu da mu saboda sun ɗauke mu da amana kuma hakan bai yiwu ba daga nan ne muka kwaɓe muka soka daga harkar su don ni faɗuwan ma daɗi na ji ba da wani problem saboda mai ba kayan kowa a hannuna amma wani zai ce a matsayinka na matashi mm. kuma kake jagoranta matasa me zai sa an ka kuma sai ka canja ba a ba matasan babu ni ma kayana nake ba su ai tunda mutane suna zuwa su nemi taimako a gona in ba su in an yi abu na je komai ka sani na rayuwa yanzu ya canja abubuwa ake na wahala to saboda haka gani nake yi su a nan shugabannin da muke bi ba za su kasa ɗaukar nauyin ba saboda mai Allah ya ba su damar su ɗauki nauyin namu to amma ba sa iyawa anya ko ba za a ce ka je neman kayan aiki ba ne na je neman kayan aiki ina faɗa kullum ni ban shiga siyasa dan na faɗi Allah da annabi ba a na tafi siyasa ne don a bani dama a taimake ni na taimaki waɗanda suke ƙasa da ni kuma ban samu ba saboda haka yin ta wani ɓangaren ma faɗuwar a waje na daidai ne saboda akwai waɗanda aka ba muhimmanci kuma ba su da amfani a cikin tafiyar. A ƙarshen ƙarshe kamar an ta yaɗa cewa ka koma bibi kwankwasiya. To sai ka ƙi kwankwasiya? To Kwankwasiya ba abin arziki ba ne. Yanzu kana ciki ne ko ka Bana kwankwasiya amma ban taɓa zagin kwankwasiya ba. An kuma na yi kwankwasiya shekarun baya kuma na ba ta iya gudunmawar da zan iya ba kwankwasiya a wannan lokacin kuma har Allah ya zo ka sani yanzu kwankwasiya ce take da gwamna a jihar Kano kuma ka ga irin yadda suke da cincirindin al'umma waɗanda suke magoya bayan su saboda haka kama zo ka ce ka ja da waɗannan mutanen a gurin waɗanda su ba san ma muhimmancin ka ba so ina kamar rashin sanin ciwon kai ne saboda haka in ka ce min ɗan kwankwasiya yanzu karɓa zan yi kai hula ne ba a samu ba amma an saka mun hula ta jar hula zan saka yi wa na fatan alkhairi kenan yanzu a shiga kake idan watakila shi gwamna injiniya abba kabir su bi nemi Za ka zo a tafi da kai muna ma nema Allah ubangiji ya sa daga wannan intabin ya ce to a kira sarki a masa SA na publicity tunda zan iya fil ɗina ne in kuma bai ma za mu nema insha Allah tunda mai dan al'umma ake yi kuma muna da su amma dai har yanzu ban yi resignation letter na fita daga APC ba amma na tsayawa aiki da APC ba na cikin in wa APC aiki kuma ban tare da wasu 'yan apc banda mu yi zumunci da su mu gaisa in ya kama in abun jaji ya yi juna jaji amma bana cikin tafiyar wai zan ƙara ba gudunmawa tunda na je na ji yadda take. wai akan yi gunaguni ko kuskus ka ji hmm. wasu ce wai ana taiwon ganin kin indara da 'yan mata koyaushe da 'yan mata me alaƙa ka da su. to ba namiji bane ni in baka ju ka so 'yan mata ba to za ka so saboda haka duk abin da mutum zai faɗa kai dai ka tsaya kai abin da zaka yi tsakaninka da Allah ne kuma ni kowa ya san ni na mata ne kuma ni na maza ne to saboda haka yana da kyau a ce a ka na namiji ka kula macen ka kula kowa mazan amma kowanne ka mishi iyakar mu'amalar ka da shi so wannan shi ne abokanai ko kawaye wani ne suka fi yawa gaskiya abokanai eh, na fi abokanai gaskiya to ƴan matan ka na <sighs> dankali kwaya <laughs> ɗaya ce <laughs> wai kafin a gama tantancewa mm. nawa aka yi <laughs> ainihin burama ma ka <laughs> ni gaskiya ban yin budurwa na fi yin ƙawaye saboda ina da shiga rai saboda ina da barkwanci ina da wasa kuma ko yanzu na ganka ko na ganki sai ka ɗauka kamar irin mun daɗe taron nan manyan ƙawayenka nawa ne wallahi ban da wata babbar ƙawa gaskiya ban da budurwa na kuma ni ban da validating budurwa na kwaya ɗaya ne amma kwanaki an yi ta yaɗa hoton wata yarinya da hoton kana cewa wai kamar ko ka hore mata kunne na wai ka hore mata kunne na hore mata kunne eh ka goge mata hadda ko ta goge min hadda ba me ya faru to so ai ne ban san wannan ba gaskiya na dai san budurwata ta taɓa rabuwa da ni aka ce saboda kayan aiki na ya kare a wannan jam'iyyar ta APC misali Wace ce budurwa ta ka da taimaka a kowa san da ai a wai kamar ni da ban santa ba budurwa kowa ya santa ai yadda ka sani haka kowa ya san budurwa na ni ai ban santa ba to no need ai sirri na ne <laughs> ai da kowa ya santa ta wuce sirri me ya faru amma ba abin da ya faru gaskiya ka san ita rayuwa dole zai an samu misunderstanding so in kuna zaune da budurwanka especially yadda rayuwa ya zama mutane suna gefe su gudun su su ga sun raba ka da wannan din ko kuma in ba su samu ta hanyar ta ba to akwai hanyoyi da dama wanda za su bi don ganin sun samu na ƙasin ka so za a iya biyowa ta ɓangaren ku ta samun matsala amma hakan bai sa ku da bu saboda me mai bi haɗuwar naku alkhairi ne ko mai bi Allah ne ya san me yasa ya haɗa ku so ni budurwa na kowa ya san ta Maryam Saba kuma mun daɗe tare over 3 years muna tare da ita so ina tunanin bayan ita ba za a ce gani an ganna da wata ba gaskiya ita yanzu kuna tare har yanzu muna tare me fa ga wancan cece kutan da aka yi ta yi ko duk ba gani ba ne kare ai ana gaya ma kayan aiki ne kare a APC sai suke ganin mutane kamar rashin wannan kayan aikin zai sa ta tsallaka titi ta tafi wani abu daban kuma yanzu sun dawo kuma an dawo an ci gaba da mu'amala ana tare to lokacin ko an ga ta yi rawa ne ko kaya. ba ta yi rawa ba mutane suke so ta yi rawan dai za su saka ta igiyar zato so kuma ina da ƙarfi kai ka sani na ah. dawo da ita amma mu kalli can baya ajiye shekara uku mm. eh, eh, an taɓa yaudarar ka sosai ma me ya faru abubuwa da dama lokaci ba zai bari da bayani ba amma dai an yaudare ni over eh, wacce za ka iya tuna yaudarar budurwa ko yaudarar wadda budurwa ta yaudare a bar wannan maganar <laughs> da ciwo kenan har yanzu da ciwo sosai to amma kai ka taɓa yaudara ni ban taɓa yaudara ba gaskiya ya kake fama da 'yan mata masu cewa ina son ka ina son ba wata take so tana so na gaskiya wata kwata da a cikin kawayen ka wallahi ba wata take cewa tana so na amma a cikin to kawayen naka akwai wadda ta taba kashe ma kuɗi a sosai to me amfanin ma 'yan mata ba su kashe ma kuɗi ba nawa ne mafi girman abin da 'yan mata suka taba kashe ma sun kai ni haji sun kai ni umara sun kai ni dubai ina so ma a canjin mota ba ta yi ba yanzu to but ina sare dai ko Allah zai sa a canja min motar mm. a fage na siyasar ka ce yanzu ka yi tsawon tsayuwar gwaman jaki za a ce eh. ka kafe kana waje mm. to an yaku ba za a ce ba za ka san ra'ayi ba ai kowa ya sani a lokacin da muka yi apc har aka zo aka faɗi zaɓe kowa ya san na yi taka muhimmiyar rawa kusan in ce ni ne kaɗai matashi mai shekaru na wanda ake ado da shi a apc wajen organizing ɗin mutane haɗu kan matasan ko da kana wani fati ɗin in na kira ka tarin apc za ka fito saboda kunar da kake mai amma hakan bai sa su shugabanni da jagororin sun ɗauke mu da muhimmanci ba kaga kenan har yanzu akwai rashin bawa matasa dama a cikin ma a ce yadda aka dinga ganin hotunan ku da shi excellency mm. Alhaji Nasiru Yusuf Gawuna da manyan jami'an ABC a ce baka samu ko sisi ba bai ban ko sisi ba na san kuma zai ji kuma ban taba zuwa gidan shi na nemi ya bani wani abu ba saboda ba zuwa ne dan ya ban wani abu ba na ji dan na bashi gudunmawa ne kuma na yi iyayi na amma wasu na cewa wai baka da yan dangwale ba ni da yan dangwale eh to amma ai ba aljanu ne da ni a medium ba ko idan ban da yan dangwale midiyar da nake da mutane that's mabiya kenan ba aljanu ba ne mutane ne irin ka suke ganin activities ɗin da nake yi iya nan gani nake na yi kokari kana ganin waɗannan yawan mabiya naka za ka iya sauya musu ra'ayi kenan to ai to kai baka gani ba ma wa yake zuga da mutum kusan dubu goma a bayan shi in ba ni ba amma ba tambaye ne aiki nake kawo su ba so abubuwa duk sun faru da yawa kuma wanda ya samu ka tsaya wa jam'iyyar apc na dama alhamdulillah ma sun faɗa ai to shine kawai ah, da ka yi wannan harkar a mm. cikin ta ka samu gogewa ta yau da gobe a ganin ka me yasa matasa in sun fara gwamnati nan suke guduwa ne wahala Allah ya wahala in ba ka da kuɗi ba zai yi wa abu sannan da bawa da rashin bawa matasan gudunmawa abin da za a yi wa matashi a yanzu wanda yake gwagwarmaya abu ne wanda yake kaɗan kuma mai yawa ne to amma me ba a yi dole idan ya zo mutum ya zo yana yi yana yi dole ya sare kawai ya haƙura duk wa'annan suke ƙwacen waya ai mostly kamarori ne ai ka zuba kanka karatu a kanka sosai alhaji baka da sisi ka je gun ɗan siyasa ya taimakon ka ta ba za ka zama ɗan iska a gari ba to dole sai an ba matasa dama duk irin mu nan mu ma yanzu a taimake mu a ba mu dama ko ai wannan tafiyar da ake ta ta NNP nan ce a akan because za mu taka muhimmiyar rawa kuma za mu yi amfani to amma idan aka bar mu haka yanzu ba mu da sana'a to ai mu ma sai mu shiga kuma wani handan daban ba mu san inda za mu faɗa ba so wannan shi ne me sakonka na karshe ga yan uwanka matasa yan uwana matasa ku ƙara san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da final abin da nake ganin shine za mu samu tsira insha Allah Freedom, oh,